الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa wannan lokaci a wannan dare <laughs> mai albarka wanda ƙila waɗansu yanzu an samu an yi bacci wasu kuma idonsu biyu to alayi halin wani ɗan tsokaci na musamman nake so zan yi kamar yadda kuka ga title ɗin abin da na rubuta shine duk malamin da saboda mabiyinsa ya ɗan yi masa wani laifi ko ya faɗi wani abu a kansa yake ganin zai iya kashe wannan mabiyin nasa saboda wannan dalilin to haƙiƙa wannan malami ko wannan mutumi bai cancanci ya zamanto malami ba a malamai babban aikin su shine shiryar da bayin Allah da nuna musu hanyar Allah da ɗora su akan hanyar daidai sannan kuma tare da yin haƙuri da dukkan irin wautan da za su gani daga gurin dukkan mutane saboda lokacin da suke mu'amala da dukkan al'umma suna mu'amala ne da mutane waɗanda suka fito daga wato wato society za a ce daban-daban gidaje daban-daban guraren da aka yi wa mutane tarbiyya daban-daban sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hankalin wani ya fi hankalin wani aikin malami shine ya jawo waɗannan hankulan mabambanta waɗanda suke da mabambantan ra'ayoyi mabambantan tunani ya daidaita su saboda Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ba shi mizani wannan mizani shine alqur'ani da kuma kyawawa daga cikin sunnonin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to malami yana da mizani babban abin da zai malami zai yi shine ya sani cewa in dai mutum malami ne ya san cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kasira wato Allah tabaraka ta'ala ya ce lallai abun koyi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen ku to wanda ya kamata ya fi kowa koyi da manzo Allah shine malamin da idan ya karanta sirar annabi ya karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ya san me ake nufi da sirar manzo Allah to ya kamata a ce ya fi kowa koyi da annabi saboda daga cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙuri akwai kau da kai akwai taushin hali wa waɗanda suke bin sa sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani ma yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kunta fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar da Allah tabaraka ta'ala ya sa a kirjinka Allah ya gine ka da wannan rahmar ya rasulullahi linta lahum ka yi wa mutane sauƙi ka zamanto kana da sauƙin hali kana da taushin hali walau kunta fazzan ghalizal kalbi lam faddu min haulika da a ce ka kasance faddan annabi mai kaushin hali galizal kalbi mai kaushin zuciya sallallahu alaihi wasallam lam faddu min haulika da duk ka sun watsi sannan Allah ya ce fa'afu anhum wasu wato kai yafiya ka yafe musu duk abin da za su yi ka kawar da kai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haka yake ciki ra'ufun bil mu'minina laqad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim annabi mai yawan rama ne mai yawan jin kai ne wannan kadiyar da ta taso na batun cewa za a yi zanga-zanga ta bayyana fiskan waɗansu waɗansu daga cikin malamai abin da ya bani mamaki bidiyon wasu na gani su biyu ɗaya dattijo ɗaya kuma matashi wanda ma ana tunanin wannan matashin yana da ɗan ƙila ɗan karatun boko da wayewa akan wannan ƙadiyan wani yaro da ya taso ya ce idan malami ya fito ya ce kar ku yi zanga-zanga ku jefo shi daga kan mimbari hakika ba ma tare da wannan ra'ayin ba wanda zai so a ce malami da Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi da alqur'ani ya girmama shi da sanin sunnonin manzo Allah ya girmama shi a cikin jama'a saboda yayi wani abu da ba daidai ba ce a jefo shi akan mimbari ba wanda zai tafi wannan maganan kuskure ne ba wanda zai yadda da wannan abu amma iskalin yanda yake shine wasu malamai ɗaya dattijan da ya fito sai ya ce idan wani ya zo ya ce zai zo mimbarinsa sai ya ɗaga sanda ya ce za a yi zubar gadon gawawwaki wani kai za ka yi sallah gawa biyar wane kai za ka yi sallah gawa biyar wane kai za ka yi sallah gawa biyar oh, wannan shine aikinka ka kaddara kana kan mimbari mutum ya zo ya gaura ma mari ya ɗauke ka ya jefar da kai a mazauninka na malami shine aikinka ka kashe mutane mabiyan da Allah tabaraka ta'ala ya baka ya ɗora maka nauyin shiryar da su shine ka kashe su da shaida yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa da duk wautan da aka yi wa manzo Allah kisa annabi yake yi duk wanda annabi yayi wa annabi rashin kunya kashe shi manzo Allah yake da yanzu babu kowa da yanzu babu kowa malami ba wannan bane aikinsa wannan fikira ce ta ta'addanci ta 'yan ta'adda wanda bai kamata a ce sun sufanta da rigan malamai ba kwata-kwata ka ce zaka kashe mutane abin yana nan za ku ga bari ina zuwa ina zuwa na ji ma wani yana cewa duk wani mun da ce kuro zongo zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar juma'a ku fisgo shi ka ba na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa da bayan sallar juma'a za a yi sallar gawawwaki alquran kaga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi allazi da da ka ga mu'jin sandan nan yau Fatimala, su azzalimai su bugo mu ku da muke tare da ku ana kokarin kwato muku yanci kuma ku zo kuna mutane iskanci malaman za ku zaga malam zubairu da kai za ka sallaci gawa biyar malam hashin guda biyar malam balarabe guda biyar shi yasa ko ga marukon da ne wa sandar a yau daban yake Hmm. To, ‘yan uwa da Allah, yanzu wannan fikirar ya kamata a ce fikirar mai koyarwa ne? Wannan tunanin ya kamata a ce fikirar mai koyarwa saboda an ce za a cizgo ka daga kan mimbari. Na farko ma ya kamata a ce wannan fikiran fikiran dattijo ne irin wannan. Yanzu wannan don Allah ya kamata a bashi ya kula da iyalansa ma. Yanzu wannan ya kamata a bashi ya kula da iyalansa. Ballantana a bashi a ce ya kula da al'umma annabi ya koyar da su. Me kake koya wa mutane kenan? za a fisgo ka daga kan mimbari ma'ana yanzu matsalan al'umman ma al'umma abin da yake damun su a Najeriya talauci da wannan abubuwan musiba da ake ciki malamai ma sun ma cire hankali a kansa ma sun koma kawai batun yaya za a yi a ce wani ya ce zai wa malamai rashin kunya a yi wa malamai rashin kunya ana faman mutane suna faman abin da za su ci damuwansu ya musu yawa kuma malaman nan tsakani da Allah ku ne kuka sa mutane a cikin matsalan nan ba fito mu faɗi gaskiya kar ma wani ya ce mun ware mu ce mu ne muka sa mutane a cikin matsalan nan su waye suka sa mutane a cikin matsalan nan banda malamai duk musibar da mutane suke ciki a ƙasar nan wa billahi allazi la ilaha illa huwa malamai su ne suke ɗauke da kashi saba'in a cikin bala'in da ake ciki su ne karnukan 'yan siyasa su ne karnukan da ake farautowa da su kuma duk wani ci gaba da za a rasa shi a arewacin Najeriya malaman nan su ne suke jawowa mutanen mu su danne su su komar da su baya da sunan addini da sunan da sunan sun gane addini da sunan kaza wanda kuma Allah ya gani addinin manzo Allah ya barranta daga abin da suke yi Allah ya barranta da al'u addinin manzon Allah addinin annabi wayayyen addini ne ni idan na ce malamai ba ina nufin duka ba daga kowane bangare ana samun malaman kirki wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsaraika da akwai mutanen banza akwai mutanen kirki akwai malaman Allah gaskiya ne amma dai abin da yake aglabi galibiyan abin da yake nunuwa shine malamai su suka sa mutane a wannan matsalar saboda su ne da su ake farauto jama'a ta wajen zaɓe da sauransu to kuma an zo an yi wannan mutane suna kuka yanzu ya kamata a malami ne yake kan mimbari cewan wane kai za ka yi sallan gawa biyar kai za ka yi sallan gawa biyar dan kurum an jawo ka daga mimbari wannan fikira fikira ce ta yin ta'adda wallahi bai kuma dace da dattijo kaman ka ba bai dace da dattijo kaman ka ba dan fa Allah ya ce su dan fa Allah ya dora ka akan mutane sunan ka malami ba fa yana nufin kafin mutanen nan da kowa bane akwai wanda ba malami ba in ya ji tsoron Allah tare da jahilcinsa ya kwatanta bin Allah da kyan zuciya sai ya fika a gurin Allah kai da baka yi aiki da ilimin da Allah ya baka ba wannan ba daidai ba ne to wannan a ce saboda Allah malamin wai zaka kaɗo mutane a yi sallan gawa biyar kawai an jawo kakan mimbari to abin da zai baku mamaki ba wannan ba wannan ta iya yiwuwa a ce dattijo ne girma ya fara kama shi sai sa yi irin waɗannan maganganu sai sa ya hango irin waɗannan abubuwan ta iya yiwuwa a ce dattijo ne abin da zai baka mamaki matashi shi ma duk wanda ya ce zai kai wa malaminmu zai jawo malaminmu daga kan mimbari ko zai tunkuɗo shi ranar sai dai uwarsa ta haifi wani a kan me kisa kisa sai dai uwarsa ta haifi wani saboda Allah ya kamata a ce yanzu ana da irin wannan tunanin bari ku je yan uwa bari ku je shi wannan ɗin nashi nashi ya ƙi hawa bawan Allah ko me sa ban fahimci me sa dalilin da ya ya ƙi hawa nashi to amma dai ala'ayi halin haka ya faɗa wani bawan Allah daga Kano barista ne wani bawan Allah daga Kano haka ya faɗa ya ce shi yana ganin a ce za a yi kaza ɗin nan ai da kuwa ranan he dai a yi kisa he dai a yi kisa saboda Allah saboda Allah irin wannan tunani yaushe za a ce malami yana ɗauke da irin wannan cewa in ka ce za ka turo wani malami ranar sai dai uwarka ta haifi wani wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne tsakani da Allah wallahi ba daidai ba ne malami ba haka ya kamata ya zamanto ba dalilin da yasa na ce malami ba haka ya kamata ya zamanto ba mu tafi sunnar annabi yan uwa da zan rufe wannan dan takaitaccen bidiyo nawa da shi shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wata rana wani bayan wani wani gari wani sahabin manzo Allah ya zo ya ce musu idan sun musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba su dukiya garin duka suka musulunta bayan sun musulunta aka zo aka yi fari aka yi ruwa ruwa ya musu barna suka shiga cikin wani hali sai zo ya ce manzo Allah to ya rasulullahi mutanen nan fa sun musulunta ne saboda dukiya yanzu kuma gashi suna cikin talauci a samu wani abu a tattara a kai musu in ba a kai musu ba zai iya yiwa su bar musulunci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce to a nemi wani abu a kai musu akwai wani ba yahudi sunan shi Zaid bin Su'na Zaid bin Su'na shi ya karanta dukkan sifofin manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga duk abin da aka faɗa kan annabi daidai ne amma bai samu sifa guda biyu ba sifan da bai samu ba yake so ya tabbatar a jikin manzo Allah yake son ya tabbatar shine wato kana hilmuhu yasbiqu ghadabahu haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan rigayi fushin annabi sannan wala yaziduhu shiddatul jahli alaihi illa hilman yawan jahilcin mutum wautan mai wauta baya ƙarawa annabi komai sai dai ya ƙarawa annabi tsananin haƙuri yace wannan sifa biyun yake so ya samu a jikin annabi sai ya je ya ce annabi ga bashin na baka ya ba annabi bashi aka kai waɗannan mutanen na abinci da sauransu kafin lokacin ya zo ya samu annabi ya ce annabi ban bayani bashi na innakum ya bani abdulmuttalib qaumun mutul ya ku bani abdulmuttalib mutane ne ku masu nauyin biyan bashi manzo Allah ya ce lokaci bai yi ba ya ce a take a gurin kawai bai hudun sai ya ci kuma wuyan annabi ya shaki annabi da mayafin annabi to takhayyal dan Allah abinda zai baka mamaki <laughs> waɗannan masu cewa yara sun ce za su turo su daga kan mimbari suka ce za mu kashe ku bari ku ji gaba yahude ya shaƙe wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sayyidina umaru sayyidina umaru ya zara takobi zai fille kansa yace ci raninka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya umar huwa ana wa huwa ahwaju ila ila ghairi haza ni da shi ba abin da kai muke bukata ba ba cewa zaka yi ka filla kansa ba yace je ka nemi bashin sa ka biya shi kuma ka nemi ƙari akan bashin sa ka biya shi sai na umaru ya ce ya biya shi bashin sa ya nemi ƙari akan ya biya shi ƙarshe bai yahudan yana zuwa da ya ga abin da annabi ya mai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hada huwa ba kawai ka zo yara sun ce su jefo kamin bari ba su jefo gaba ka ce za a yi sallan gawawwaki za ku je ku yi ta zamo yaran mutane kuna kashe su to idan malami yana kashe mabiyansa gobe su waye zai shiryar saboda mabiyi ya yi kuskure ya ce zai jefo ka kan mimbari to kawai sai ka je ka kashe shi gobe kuma wa zai wa za ka shiryar dama aikinka ka kashe ne ko kuma aikinka ka shiryar wannan wannan magana ba daidai ba ne. magana ta gaskiya ku gyara kuma ba wani buɗe ido da za ku zo kuna yi wa mutane yanzu yawa mutane ku gane mutane shawaran da muke ba mutane dangane da abin da ya shafi siyasa ku bambance abu biyu akan malamanku lokacin da malami ya zo yake ce maka Allah ya ce annabi ya ce baka da zaɓi baka da zaɓi, in kaga fahimtar sa ya maka akan maganan Allah da Annabi ka bi shi saboda a lokacin in ka bi shi ba shi ka bi ba Allah ka bi in ka bi shi in ka bi shi ba shi ka bi ba Annabi ka bi in malami ya ce maka Allah da Annabi ya koya maka farallan alolanka da sauransu wannan ka bi malami amma lokacin da malami ya zo yake maka batun siyasa akan wane kaza kaza to ka tsaya tsam ka nutsu ba Allah da manzo Allah yake gaya maka ba yana haka hakaito ma ra'ayinsa ne in ka gabe maka ba ka saba masa ba saba wa Allah ba ba ka saba wa annabi ba ku bambance gurin da za ku dinga bin malamai ido a makance a bambance in malami ya zo yana gaya maka Allah da manzan Allah baka da zaɓi in ya tabbata abin da ya faɗa haka Allah yake so ya tabbata haka annabi yake so to in ka bi shi ba shi ka ba Allah da annabi ka bi haka in ka juya mai baya ba shi ka juya baya ba ka juya wa Allah da annabi baya ne amma in ya zo yana maka magana akan siyasa to ka nutsu in ya faɗa abin da kake ganin shine daidai ka bi shi in bai faɗa abin da yake daidai ba tare da girmamawa ajiye wa malam kayansa ka kama hanya ka je ka zaɓi abin da zai zamo maka alkhairi ran da ya zo yana maganan Allah da annabi ka tsaya ka saurare shi da haka wannan ba muna cewa malamin wasu wani malaman ko'ina tunda yanzu dai mutanen mu kun gane illar mu tana cikin masu zuwa suna zuwa da sunan addini suna barar da mutuncin addini suna sayar da kansu su zo sayar da mabiyansu da haka ku tafi idan ku a buɗe ku tafi idan ku a buɗe ana cinikin ku a hannun 'yan siyasa ana cinikin mutuncin ku a hannun 'yan siyasa da sunan addini da sunan addini ku tafi idon ku a buɗe malami in yana maganan addini ka tsaya ka nutsu tsam in yana ma ya shigo da wani abu saɓanin abin addini to ka buɗe idon ka. in ka ga abin da ya faɗa gaskiya ne ka bi shi ka to mai yanci ka zamanto mai yanci kun dai gani wa billahi allazi la ilaha illallah magana ta gaskiya maganan arewacin Najeriya arewacin Najeriya babban matsalan ta babu irin waɗannan malaman babu irin malaman nan masu zuwa su sai da mutane da kiman mutane ta yadda kuma in mutane sun zo sun yi bore sun yi bambami sai ce kun raina malamai malami ya fi ganin kawai ya mai da kansa kamar wani abin bauta kawai ta yadda dole ke ka bi shi ba wanda ya faɗa haka in kana maganan Allah da manzon Allah za a bi ka in ka saba wa Allah da manzan Allah wani maganan siyasa ka kawo wani maganan duniya a kai shi kenan wanda ya ga dama ya yi gamsu ya bi ka ya bi ka kawai ka zamanto kamfen kake yi amma kar ka haɗa kamfen ɗinka da Allah da da addini kana nuna abin da kai wa kamfen shine kaza yana daga cikin kuskure wanda muna faɗa muna roƙon Allah kar ya ƙara maimaita mana Allah kar ya ƙara maimaita mana wannan kuskuren mun tafka shi mun yi wannan kuskuren sawa'un da mu da waɗanda duka aka yi a da kyan niyya ba da kyan niyya ba Allah ya gani mun yi kuskure muna ƙara faɗa shi ne batun cewa mun fito an yi muslim muslim ticket wannan abin ya cutar da ƙasar nan ya cutar da mutane ya cutar ya cutar ba wani batun musulun musulun abu ya bayyana yanzu mutane gashi suna cikin halin kunci suna cikin damuwa Allah ya yafi Allah ya yayi Allah ya ɗauke mana wannan kuma shawara dai shine muna ta faɗa ku bi malaman ku ido a buɗe ba ido a rufa ba kawai ka zamanto imma'a sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa lastu bi imma'atin minar rijali eh ni ba imma'a bane kawai in mutane sun yi dama in yi dama in sun yi hagu in yi hagu in sun fada a wuta in fada in sun fada a ruwa in fada a kar ka zamanto imma ka zamanto wayayyen mabi wayayyen mabi malam ya ce Allah da manzon Allah to dama Allah da annabi dole ka bi su sai ka bi shi ya faɗa maka wani abu saɓanin haka ka bar masa ka bar masa tare da girmamawa lokacin da ya dawo wajen zancen Allah da annabi ka girmama shi ka bi shi sannan kuma malamai muna ƙara faɗa waɗannan mabiya da Allah tabaraka ta'ala ya ara mana zukatansu suna sauraron mu wanda aka ce ga wasu mutane Allah ya baka aron kunnuwansu suna sauraron ka ka sani ba wayanka bane ba dabaran ka bane babban aikin ka shine kai abin da zaka ga ka datar da su ka shiryar da su ko da sun ci mutuncinka ko sun zage ka ko sun maka kazafi ko me suka maka ka yi haƙuri an yi wa manzon Allah fiye da abin da aka yi maka wa in yakadu alladhina kafaru la ka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin annabi zai zo yana karanta musu ayoyi yana karanta musu zancen Allah yana musu bayani amma za su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaukaci yarhamukumullah a wani waje ma su ce sahirun matsafi wani guri su ce kazzab makaryaci wani guri su ce majnun mahaukaci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya haƙuri haka da ya shiga makka ya tara kafiran nan wannan ya zage shi wannan ya ci mutuncinsa wannan ya yi kaza manzo Allah bai ɗauko ciwon ga sanda ba malam dattijo mai sandan a sa Musa sannan annabi Musa sandan mu'jiza cewa ku kwanta za sayyidina Abubakar yi sallan gawa biyar sayyidina Umar yi sallan gawa biyar ba haka annabi yi ba abinda manzo Allah ya ce musu izhabu fa antum tulaqa ku tafi na yan takuna suke ku malami yana cewa zai kashe mabiyansa me kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya mu dace Allah ya ganar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi za mu ci gaba da karatu na littafin nan na al-azkar na al-imam an-nawawi littafin da ke karantar da mu abubuwan da shafi zikirai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake yi a cikin rayuwansa yau da gobe muna cikin bayani akan abin da ya shafi karanta fatiha da hukuncinta a cikin sallah shin karanta fatiha wajibi ne wannan bil ijma malamai babu saɓani cewa fatiha wajibi ne sannan kuma malamai sun tabbatar da dalilan yin fatiha da yanda idan mutum bai iya karanta fatiha ba to zai yi wato bibi sallah ɗin tare da takdiri har ya zamto ya iya wanda shine yake cewa fa in lam yuhsin shay'an min alqur'ani ata a al-azkari tasbih wa tahlil zai je yana koyan fatiha kuma zai na bin sallah a jam'i amma a maimakon ya karanta fata yana karanta la ilaha illallah muhammadur Rasulillah. ko yana karanta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa nahwihima bi kadri ayatil fatiha ko makamancin wannan mutumin da bai iya karanta fatiha ba kuma yana so yayi sallah ta iya yiwa ko dan bai musulunta da wuri ba ko kuma ya musulunta amma bai iya karanta alkur'ani ba a lokacin da ya musulunta domin da yawa da ga mutumin da ya musulunta wasu sukan iya karanta alkur'anin saboda sun jima suna bin musulunci ya fara karatu to amma kamar wanda shi yau ne ya buɗe baki da musulunci sai ya zamto kuma sallah wajibi ne a kansa amma bai karanta fatiha ba ko kuma mutumin da ya zamto ya rayu a cikin hauka sai ya samu hankali amma da ya samu hankali dama bai yi karatu a yarantansa ba sai haka bai iya karanta fatiha ba ko wanda rashin lafiya ya kama shi na kurumta bai tashi ya iya karatu ba sai yanzu ya girma to zai zo ya karanta fatiha ko makamancin irin wannan wanda ya zama akwai aiki wani abin da ya hana shi iya karanta fatiha ya zamto kuma ya samu daman lokacin da zai koya kuma sallah ya ba kansa to ya zai sallah Abin da malamai suka tafi shine fatiha ayoyi ne guda bakwai kamar yadda mun sani a ruwayoyin alkur'ani fatiha tana dauke da ayoyi guda bakwai in an ce da bismillah sai ya zamto ga baki ɗaya siratal ladina Amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ɗaya ne in an cire bismillah kuma sai ya zamto siratal ladina Amta alaihim aya ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin shi ma aya ne to sai karanta subhanallah subhanallah guda bakwai ko kuma alhamdulillah alhamdulillah guda bakwai ko kuma la ilaha illallah wanda ita ce dalilin shigansa musulunci sai guda bakwai idan bai samu limamin da zai sallah ba kenan saka idan yayi wannan sallansa yayi a wajen malaman musulunci ba zai zamto yayi ta kunkuni ba zai amfani tasbihi da tahlili da tahmidi fa in lam yuhsin shay'an min min al wa dhaqa al-waqtu an taallum wa kafa bi qadri al-qira'ati summa yarka amma idan ya zamto shi ma subhanallahi bai iya ba walhamdulillah bai iya ba la ilaha illallah ma bai iya ba kuma ya zamto a lokacin sallah lokaci yayi ba dama ya ce zai koyi fatiha a wannan lokacin ko kuma zai koyi wasu azkar a wannan lokacin larurar lokaci ya zai shiga to abin da zai yi malamai suka ce ya tsaya gwargwadon wannan lokacin kawai da khudu'i da khushu'i da kankar da ke zuwa ga Allah maɗaukacin sarki to wannan zai zama an bashi ladan wanda ya karanta Fatiha sannan kuma sai ya raka'a wa tajzi'uhu salatuhu sallansa kuma tujzi'uhu ta isan masa in lam yakun farrada fi ta'allum matukan bai zamo sakaci ne ya hana shi koyan wannan Fatiha ko kuma askar din ba wannan lokacin fa in kana farraɗa fi ta'allumi wajabat iada وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة أما إذا كان يحسن الفاتحة بالأدمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالأدمية بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرناه da a ce mutumin da ya zamto ƙin fatihan nan da bai koya ba rashin koyon karatu ne kamar wanda za ga ya girma ta Allah bai samu tarbiyya mai kyau a wajen iyayensa ba ko ko bai samu gata a wajen society ba ya zamto bai iya karanta fatiha ba balle ma ya sallah ta karbu to a wannan lokacin malamai suka ce da a karɓa sallansa har lokacin da ya zamto ba sakaci ba ne ya hana shi koya amma ya zamto sakaci ne ya hana shi koya to sai ya zamto bai koyan ba to ya sani wannan yana nan cikin laifi kuma sallansa tana samun matsala amma da a ce mutum ba sakaci ba ne ya hana shi koya amma ya iya karanta fatiha da ma'anarta da yaransa bai iya ta da larabci ba ne kawai to abinda malamai suka fi a kai mutumin da ya iya karanta fatiha amma da yaransa bai iya ta da larabci ba kuma yana so ya yi sallah to wannan lokacin da kake so ka yi sallah baka yi karanta fatiha da larabci ba sai da yaranka ka san ma'anoninta da ka iya cewa da sunan Allah mai rahma mai jin kai godiya tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahma mai jin kai mamallakin ranar tashin alkiyama gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimako ka shirya da mu hanya mai kakkiya hanyar wa'inda kai musu ni'ima ba wanda kai fushi a gare su ba Allah ya ubangiji ya gairin magdubi alaihim wal dalin amin to sai ya zamto zaka karanta wannan Fatiha da Hausa kamar da yanzu na karanta Fatiha da Hausa kenan to abinda malamai suka ce shine sallah bai inganta kai da Hausan ba abinda yafi kamata kai wannan afkar din ka karance shi da larabcin domin haka ya zo da yaren ubangiji maɗaukakin sarki duk da Allah subhanahu wataala ba shi da yare amma haka ubangiji ya wajabtar sai haka idan mutum ya zo ya yi to dukkanin sallolin da ya na baya wanda bai iya fatihan ba kuma a cikin sakaci to zai biyar dama in shekara goma kai kana yi da gangan kamar fatihan malamai suka ce za ka rama saboda wayannan sallolin wajabatul i'ada dole ka mayar don sakaci ne da ganganci ya hana ka koya amma a cewa innan lokacin nauyin harshe ne to sallan ka ta karɓu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu a faslun fasali ne ba'da al-fatihati yuqra'u suratun aw ba'da aw ba'da sura. ko kuma ya karɓi suratan aw ba'da sura bayan fatiha a sallah abin da ke gaba shine wato karanta sura ko kuma wasu shashi na sura ayoyi daga cikin sura ya halatta mutum idan yi sallah ya karanta fatiha ya karanta sura kasira kamar abin da ya shafi kisar irin tun daga irin kaman sabbih yusabbihu lillahi har zuwa ƙasa ko irin su hamim zuwa ƙasa irin surori wayanda suke gajeru ya halatta mutum ya karanta abin da ya shafi irin su alamtara ya yi ƙasa surori ko daga eh, sabbi suratul a'la ya ƙasa shi ma gajerun surori ya halatta kuma mutum ya karanta aya wadda ma'ananta ya cika ya karanta aya a alkur'ani kwara ɗaya kuma ya yi ruku'i wannan ma ya halatta sai dai ba haka aka so ba ya halatta kuma mutum ya ɗauki sura mai tsayi kamar suratul ali imran kamar suratul bakara kamar suratul nisa suratul ma'ida suratul isra surori masu tsayi suratul kafi da makamantansu ya halatta mutum ya karanta a cikin sallah bayan fatiha shi ma amma ba a so ba a sallan farilla da kake jan wasu mutane to a wannan bayanin menene hukuncinsa mutumin da ya karanta fatiha abinda ake bukata gare shi ya karanta sura matukar rako'in biyun farko din nan ne Wazalika zalika sunna sunna ne karanta sura bayan fatiha Lauta tarakahu sahhat salatuhu da mutum zai bar karanta wannan sura din sallansa ta inganta wala yasjudu li sahwin ba zai sujada rabkanwa ba wa sawa'un kanat salatu farida aw nafila sallan nan na farilla ne ko na nafila ne mutum ya bar ya bar sura ba zai rafkan wa ba amma wannan a mazhaba ne na al-Imam Shafi'i domin al-Imam Nawawi ba Shafi'i ne a yasa yake bayani akan mazhaba na al-Imam amma a mazhaba na al Malik wanda ya bar sura bai karanta ba hakika ya samu nakasu a cikin raka'arsa domin ya bar sunnoni guda biyu na farko sunnoni guda biyu sunnan tsayuwa da sunnan karatun Fatiha saka wannan sunnan sun haɗu ya zamto zai yi sujada bayan wato eh, zuba eh, kafin sallama wannan shi abin da ke kansa sujadan eh, kabili ne a kansa wala yustahabbu qira'atu surati fi salatil janazati ala asahil wajhain amma babu maganan karanta sura a cikin sallolin da ake yi na janaza mafi ingancin magana kenan li'annaha mabniyatun ala takfifi summa hiya bil khiyar domin an gina sallan janaza ne akan sauƙaƙawa al'umma kar ta yi tsayi sannan kuma addu'o'in da ke cikinsa akwai addu'o'i ne wanda zaɓaɓɓu mutum zai iya kaza zai iya barin kaza in sha a sura wa in sha a a bada sura idan mutum ya so a sallah ya karanta sura cikakkiya idan ya so a sallah ya karanta wani yanki na daga cikin sura wa suratul qasiratu afdalu min qadriha min at-tawila sura gajera ta fi daraja a cikin sallan farilla fiye da sura mai tsayi domin za ka ga mutum ne zai ja ku sallah amma sai ya nemo sura mai tsayi a matsayinka na limami da za ka ja mutane sallah jan sura mai tsayi wannan ba birgewa bane a wajen Allah balle wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisin Mu'adh ya kasance yana jan mutane sallah amma sai yake jan sura mai tsayi wasu sahabbai suka zo suka kawo kuka wajen manzan Allah idan ya ja sallah yana jan tsorori masu tsayi manzo Allah ya kira sai ce cewa atuhibbu an takuna fattanan aturidu an takuna fattanan so kake so ka zama mai fitinan mutane so kake so ka zalunci wasu al'umma a cikin su yace idan ɗayan ku zai ja sallah ya tuna a bayansa akwai mutum uku na farko akwai wanda yake mabukaci na biyu akwai wanda yake mara lafiya mabukaci shine wanda la'alla ya matsu zuwa ga bayan gida ko fitsari a cikin sallah za ta yi samun shi na biyu kuma shine ta iya yiwa wanda marar lafiya ne tsayuwan dagewa yi. da ka ja dogon suroji ba lallai ya tsaya ba kai ka idan ka burge shi kuma ka zalunce shi yana da daman kare bi ka sallah ya ja limanci sallansa amma ya bi ka kuma ka zalunce shi wani kuma bayi da rike alula mai tsayi salisul bauli ne yanzu zai fara fitsari wani kuma yanzu zai yi tusa alwalansa zai ta warware na uku kuma akwai wacce take kan yara ko take kan abinci la'alla tana kula da abinci ta zo ta bi ka sallah sifika ya bi ta ko juma'a ga yara tana shayar da yara yaro yana kuka kai ka rike sifika kai kana ta jin daɗin karatun alkur'ani wannan kuskure ne shi yasa yana daga cikin ma a sani limamin da ke karanta gajerun surori bayan fatiha sallan ta fi lada akan limamin da yake jan dogayen surori bayan karanta fatiha shi yasa mu sauƙaƙa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum shi ɗaya ne idan ka ga dama ka ja surorin da ka ga dama sayyidina rasulullah sallallahu alaihi yakan ja sallah a dare sahabin annabi yace na zo na ga manzon Allah yana nafila da daddare a cikin gidansa sai na manne shi zan bi shi sallah yace manzon Allah ya dauko suratul baqara bayan fatiha ina tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin zai karanta ayoyi yayi ruku'u sai na ga an zo har an wuce ayoyi kusan hamsin ya ce to he nake tunanin annabi in ya kai aya ɗari zai tsaya ya zo ya wuce ɗari ya ce sai na tunanin to hala zai kai ɗari biyu ne annabi ya wuce ɗari biyu sai ce to hala zai kai ƙarshen sura ne manzo Allah ya wuce ƙarshen sura ya shiga al-imrana sai ce to hala daga al-imrana zai tsaya annabi ya wuce al-imrana ya shiga nisa'i ya je ma'ida amma ka ji irin sallan manzan Allah shi ɗaya kenan amma abun ban sha'awa ba iya karatu manzan Allah yake tafiya sardan zirr ba idan manzon Allah ya zo wajen da Allah yake cewa wa sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an manzon Allah sai ya tsaya ce ya ubangiji ina roƙonka wa al'umma na kamar kaza ya ubangiji ina roƙonka kawo sauki wa al'umma mana ya ubangiji ina roƙonka ya fe mana ya ubangiji duk abin da yake bukata sai manzan Allah ya roƙa idan manzan Allah ya zo wajen da Allah yake ce tasbihi ko kuma ubangiji yake tsawatarwa wa Allah nafsahu sai manzan Allah ya ce ya ubangiji ka yafe mana ya ubangiji gufranak manzan Allah wajen kuka ya kuka wajen bishara manzan Allah ya murmushi wajen tasbihi tasbihi wajen tahmidi tahmidi duka fa irin wannan yake wannan sallan amma da ke shi ɗaya ne wanda yake cewa ashe mutumin da yake so ya bauta wa Allah bautan gwaninta kai wa Allah kai da shi amma ka zo cikin jama'a ka kware ka na koyan tilawa a cikin sallah wannan kuskure ne Allah ya ba mu nasara domin sallah haka take wa yustahabbu an yaqra as-surata ala tartibil mushafi ya daga cikin sunnan karatu bayan sallah idan mutum zai karanta sura ya karanta shi a yanda alkur'ani ya jera wannan suran wannan sunna sunna ce wacce yana daga cikin sunnan da an dauke shi fi'iliyan ko ce amaliyan lokacin da mahaifinmu ya sa ake jin sallah wani lokaci sai ce a irin sallan asham salatu tarawih sai ce in zo in ja sallah da na zo zan ja sallah sai na ja sallah raka'an farko sai na karanta sura wacce ita ce take ƙasa misali raka'an farko na karanta kul huwallahu ahad raka'a na biyu da nazo zan yi sai na haura sama sai misali sai na karanta inna a a'tainaka al bayan an yi sallama sai ce a ah, ashe baka kiyaye sunan nan